inda muke tafi littafin adabu jafar a kowace ranar asabar yau asabar sha hudu ga watan safar shekara ta dubu da ɗari da arba'in bayan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi matsala ta talatin biyar muna roƙo allah ya sa mu faɗi daidai allah ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta mana kurakuranmu ya karɓi ayyukanmu zai wal ta hanyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بالرخاء والبنين كهنأة الجاهلية ولا يقول بالرخاء والبنين كما يفعل الذين لا يعلمون فإنه من عمل الجاهلية وقد نهي عنه في أحاديث منها عن الحسد أن أكيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشعم من جشعم فدخل عليه القوم فقالوا بالرخاء والبنين فقال لا تفعل ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قالوا فما نقول يا أبا زيد قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمن malam yake matsala talatin da biyar birra fa'iwal banina ta hanyar jahiliya cewa birra fa'iwal banina wannan gaisuwa ce ta jahiliya ga waɗanda suka yi aure addu'a ce ta jahiliya a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci ana cewa bera fa'iwal banina har yanzu akwai wanda cikin jiya ce haka a nan garin sokoto abu ne wanda yake an saba duk mai karatun irin littattafai waɗanda suka na mawaka ko na na tarihi zai ga wannan mai abbera fa'iwal banina haka wannan kalma ita aka hana wannan ita ɗai bera fa'iwal banina cewa da zaman lafiya da 'ya'ya haka jahilai ka yi kafin zuwa musulunci haka amma wannan aka hana bai fa'i wal banina idan ka ce Allah ya baku zaman lafiya wannan bai zahara ba ba kai mai addu'a da har ka kawo Allah ya baku zaman lafiya yanzu wannan addu'a kai mai amma makaranta ta wannan sigar bai fa'i wal banina da zaman lafiya da dorewar zaman lafiya da 'ya'ya lokacin jahiliya suna nasarta shi ga kowa ma ko gumakansu ko wani abu za ka sai musulunci ya hana a yi wannan addu'a ke musulunci ya kawo mana wadda za wacce musulunci ya kawo mana wadda za laka baraka alaika wa jama'a bainakum wa fi musulunci bai taba haranta wani abu sai ya kawo wanda ya fi shi ya zama da ne ya zama wa gare shi mana ce wala ya kulu bi rafa'i wal banina mutum ya yi ma masu aure addu'a da da su ba zai ce musu bi rafa'i wal banina ba kama ya fa'alu allazina la ya'lamuna kamar inda ba su sani ba suke aikatawa fa innahu min amalil jahiliya wannan yana cikin aiki na jahiliya wanda aka saba yi kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhiya an an hana yin shi fi ahadisa a cikin hadisai ga sunan tafi min hadithu an al-hasan an zo daga hasan al-basri anna asi anna asil ibn abi talib tazawwaja cewa asil bin abi talib Allah ya kara mai yadda ya auri imra'atan min jasham wata mata daga jasham wata kabila ce fa dakhala alaihi al-qawm sai wasu mutane ko mutane ne suka shigo inda shike faƙalu sai suka ce ya fa'i wal banina suka karanta wannan addu'ar da ake karanta lokacin jahiliya faƙala sai shi a bin abi talib ya ce la taf'alu zalika kada ku aikata haka fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an zalika hakika annabi sallallahu ya hana ai wannan addu'ar qalu fa ma naqulu ya aba ai zai suka ce mi za mu ce ya kai baban zai kala ya ce kulu ku ce barakallahu lakum wa baraka alaikum ku karanta musu barakallahu lakum wa baraka alaikum inna kadhalika kunna nu'maru haka aka kasance ana umurtar mu wata annabi sai ya kasance ana umurtar mu da wannan addu'a an yi aure za ka dera fa'i wal banina da ta jahiliya ce in ka ji wani yayi ka bahar da shi ka ce annabi ya hana hadisi na kil bin abi talib ya ce an an hadisi yin irin wannan addu'ar abinda ake shine har ka fitowa wanda ake fitowa da kasashen larabawa na kide da aure ka ji an sa suna dera fa'i wal da kafin a fara waka don shi ya sa shi a matsayin babi domin ya ana yi da yawa a ƙasashen larabawa sai a ce dera fa'i wal banina to duk wanda ka ji yayi haka sai ka ce annabi ya hana mi annabi ya ce ai kai musu addu'a da albarka barakallahu lakum wa baraka alaikum ko barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin ko ala khairin tayyib abu na qiyamul arus ala khidmatir rijal ولا بأس من أن تقوم على خدمة المجبورين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة لا هل سهل من سأل نسل فتنة لها حديث سعد بن سعدي رضي الله عنه قال لما عرس أبو أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم وسيد بلت وفي رواية أنقت كامرأة في ثور من هجانة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماسته له فسقته تذهبه بذلك فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس طيب ما لا يتشى يتم ثلاثين 36 قيام العروس على خدمة الرجال أمريا تنا إيه وأبكام وأبنتي ماذا دا سكا زو تنا إيه موسى أبنتي تنا إيه موسى أبنتي ذو تكاوم wannan da ya kama da ne muku daɗi daɗi muku amarya tana iya zuwa in maza sun zo abokan ango ta kawo musu abinci ta sa musu mala yake wala ba'asa babu laifi an kuma ala khidmatil mad'uwina arusu nafsuha babu laifi ta tsaya ga hidimar wa'anda aka gayyato amaryar da kanta idan kanat mutafassira in ta kasance ta sutuce kanta eh, ne ka tana da tana da tufafi na tsora can kuje kasa yace yace tsaya ko a sa footnote ko abin da kace mahashiya karanta muna ani abditira al-mashru'a wa yusarrafiha thamaniyat ash'asha'in awalan isi abu jami'i badani illa alwajha wal kaffayn alla yakuna zinatan fi nafsi ay yakuna safikan la yashuqu wa alla wa alla yasqa shay'an min jismiha lidhiqi wa la yakunu mutayyiban wa la yushbihu rijal wa la libas al-kasirat wa la yace a ah, yace sai yace su ta tana fitoci ko ta fitoci kanta sai yace ani a ani a sitratul mashru'a ina nufin sitar ah, wato fitoci kanta tura wanda shari'a ta yarda da ita wa yusharatu fiha samaniyatu ashiya ana sharɗan ta sai tura ta cika sharadi guda takwas za ka fito wanda za ka yi gaban jama'a gaba abokan ango su ba su abinci su za ka kasance da ah, sutura ta shari'a ita kuma wannan sutura ta shari'a ta kunshi abubuwa takwas na farko isti'abi jami'il badani illa wajha wal kaffaini ta wuce duk ta banda fuska da tafin hannu kai ya kasance za ta fito da wuyan ta sake ko damutsan ta sake irin irin shigar da aka yi ta shigo da gyalin da ake rasa yawa ga wuya sai kasance wuyan wuyan wuyan yana kware kun san hijabi ake cewa sa ba dole sai an sa hijabi ba inda da kini da hijabi haka ka to shine duk abin da ya rufe jiki zaka gyale ma in ya rufe jiki to matsalar wannan daga baya sai aka basta gyalen ga kai sai kasance ga kafaɗa aka sashi kaga in hijabin ne ba za a basta shi ga kai ba ba za a tashi a kai ba ko za ka biyar abu ya je kamata shi ya kamata cewa wai gyale in ya rufe ko ina eh in ya rufe ko ina amma ana zuwa ana zuwa sai ya bar rufe ko ina sai zai ja kasance kauyanci a aza gyale ga kai sai dai aza shi ga kafaɗa za ka wuya kaga bai wuce wuya ba kaga an samu matsala dai har yanzu za ka hijabin nan shine za ka mallaka ta takwas na farko ta rufe ina a jikinta banda fuska da tafin hannu shi aka yi mata rangwami na biyu Allah ya kuna zinatan fi nafsihi kada ya kasance tufafi ne su kansu masu kalkalniya masu masu masu kawa kai kasance ta sa tufafi ta ta rufe jikinta amma ta zo da wani tufafi da masha Allah tabarakallah shi ma tufafi abin kallo ne ba shi bane banda wannan na uku Allah ya kuna bayyikan la ya shifu kada ya kasance Allah ya kuna bayyikan an ya kuna ah, safiqan la ya shifu ya kasance wanda ba a ganin jiki ba a ganin ciki jikin kai kasance ta tarihi ko ina amma ana ganin fatin jikin da saboda abin sassa wata kamar rariya ne ana ganin ciki transparent ba a sa irin shi na hudu wa Allah ya sifa shay'an min zai ke zikiri kada ya siffanta komi na jikinta saboda zama na yi watan takore saboda zama na ya kasance na mai kunci takore sai kasance ya siffanta jikinta ga ana ganin gefen mamanta ana ganin gefen jikinta ana ganin cikinta ana ganin watan ba ana ganin su ba suna ciki mai kauri ne amma ana ganin ga inda kaza ya tsare ga inda kaza ya fara ya ce yana siffanta jikinta akwai tufafi da aka yi so mihi ko ina ɗaya amma kuma suna jan hankalin mutane sai da sai da waɗanda ba su ba don shi cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake la'anta sai ce kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat kafiyatun su sun sa tufafi amma ariyatun irara suke wasu malamai suka ce wannan ma sun fi aji bisa ga wanda tsirara wata mata in kanta tsirara ba za ka yi shawarta ba amma in ta sa wata tufafi ta daga wani abu ta sauye wani abu ta ka gaskiyar lamari kenan ko ba haka bane ha kaga sai ya hankali da yawa sai kasance ya ma ni ba ina ba tsirara ta ji ba ba ga ganin shawarta ba abubuwan duk ba gaskiya bane amma sai sai annabi shi ga ce ta tutatuwa amma ariyatu amma tsirara suke ayyuka shar'i na biyar Allah ya kuna mutayyiban kada ya kasance ko mu ayyabal kada ya kasance wanda aka samu turare kada ya kasance ta fito tana da ta kamshi tana ta kashi tana ta hankalin mutane na shidda Thank you. sharaɗi na biyar wala ya kunu mutsayyaban kada ya kasance wanda aka sa maturare ba za ta zuwa tun tana tamshi gaban maza ba na shidda wala yushbihu libasa rijali kada ya kasance yayi kama da tufafin maza wani iri ya tufafin maza na wani ya ce bandu wani ya ce babbar riga abinda a tufafin maza duk abin a tufafin maza a garin kawai wani gari ne da babu wani abu da a tufafin maza annabi sun sai hana mata su koyi da maza maza su koyi da mata amma na garin su yadda suke yi misali in ka ce miya tufafin maza in ka ce wando akwai garuruwan musulmi da yawa da mata ka sa wando namiji ka sa gani kaga su kaga da bane nan kuma al'ada ku su sabani haka ko in ka tafi Indonesia mata wando suke sa maza zane suke sa. in ka zo Somalia mata wando suke sa maza zane suke sa. haka ba za ka ce banda su ba kowa al'ada ta yi, kowa al'ada ta yi. nan eh za mu ci haka nan da sauransu tsaye wala libasal kafira kuma kada ya kama da tufafin kafirai haramun ne a sa tufafin da suke kama da tufafin kafirai duk abin da yake wannan na kafirai ne zaka masu sa jasi ta kwallo a bayansu da sunan wani kafiri wannan shi ake nufi da tufafin kafirai na farko kenan saboda wannan tuwayin wani kafiri ne an rubuta suna ne baya sai ka tsoko kafsa abinda baki ke nini wannan in tashi ce kila in kwallo yake buga ga lamba ta nan da yake buga ga suna ne baya wani shine cikakken tufafin kafirai ko kuma wani da yake kwanu su kafirai ɗaya ka sa shi kamar tuwayin da fada fada ke sa wani coci da an gani wannan na na addini ka ne ina fatan mun fahimta ko ko ita ma kafsa sa tufafin da suke mara tufafin kafirai wala ya kuna libasu shuhura kada ya kasance kuma ko libasa shuhura kada ya kasance tufafin shuhura ne za ta fito da wani leshi ne na dubu ɗari kaza da an gane masha Allah ya sha shi kadai ne daban ne kawai wanda ba a taba ganin iri ne ba za ta raga dun mun kaga yanzu mun suka ke nan da zo da dogon hijabin ta zuwa kasa ko irin na nan da ake sarawa kasuwa dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin ko abin da ya kama da haka ko abin da ya kama da haka dai watan duk da ya cika wannan sharuɗan kai ya matse mata jiki kai ya siffanta jikinta kai ya kasance yana da turare kai ya kasance tufafin eh, shahura kai ya kasance ya kama da na kafirai kai ya kasance ya kama da na maza sannan ya kasance ta bar fuska da tafin hannu ko su dai ta bari wannan ra'ayin albani ne Allah ya mai rama shi ka ganin fuska da tafin hannu mace tana hita da fuska da tafin hannu mafi yawan malamai na wannan zamanin suna ganin a har fuska da tafin hannu sai ta rufe amma shi yana ganin cewa hijabin mace musulma shine ba dole bane sai fuskar ta fi hannu amma kai tsammanin shi cewa ya kai fa shi ba cewa yake wai ya kamata mata su ba fuska da tafi hannu ba haka yake cewa ba cewa kai ya halatta mata su ba fuska da tafi hannu kuma kuma kuma tsakanin guda biyu kamar a ce yana cewa azumin litinin ba wajibi ba ne ba cewa yake kada azumin litinin ba kun fahimta ko ko ta kai ba wajibi ba ne shi cewa yake ba wajibi ba ne sai mace ta wuce fuska da tafin hannu amma cikin littafin ne ta ce wajihi adinullaha kuma suka ga kusan ni fa da shi nake bauta ma Allah wasan da mata na da ƴaƴana kowacce su wuce take da fuskar ta shi albani mata ne da yaya ne ba su bai bari su fito da baraki da fuska ba amma dai abin da ke cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne ba dole ba ne zaka idan mace ta fito da fuska da safin hannu a sake ta tafi tana ganin ba ta da zunubi ba a rubuta musu zubi daidai ne kije ta yi haka shi abu musul abbad yake cewa wannan yana cikin abin da ko da gaskiya ce wanda bai kamata a yi mata a yi rubutu a kan ta ko a karfafe ta ba saboda da an karfafi mata su rufe hustarsu wani fa'ida aka samu tsayin dai yana mai da magana shi zasu da albani akan haka mafi yau malamai suna fitar da fuskar safiyanu kiran mun bi wannan ra'ayin kun ga a haka yana halatta ta fito gaban maza wanda suka zo ta sa musu abinci irin wannan hukuncin bai da matsala yau misali a irin wajajenmu da mace tana zuwa coe tana zuwa da nagiyar tana zuwa <laughs> university tana zuwa ko ina ma kuma tana tana sai tana magana da mallan tana musabaka alƙalin musabaka ya ce mata sa sa za za kaga kaga kaga wanda duk eh a saba da shi a da duka koyi babu iskali ko tsaye malaki ta kasance ta tuturce tufafinta wa uminatil fitna kuma an aminta da fitina an aminta da fitina cewa ba ƙasa in ta fito wani ba zai ce sai ya kama ta ko wani zai bi ta da maganar banza ko za ta bi wata tana da kamun kai ita ma za ka babu wani fitina ba za ta bi ta kare mutane magana ko ta kare musu tafiya ba da sauransu saboda me yake halatta wai san ba shafi sa yake ba ko dole akwai dalili ko yace li hadisi sahal bin sa'ad qala saboda hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi Allah ya da shi yace lamma an rasa abu usaid bin sa'idi lokacin da abu usaid bin sa'idi yayi amarya da annabi ya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu sai kira annabi sallallahu da sahabbai nai fama kana alahum ta'aman babu wanda yayi musu abinci wala hu ilaihim babu wanda ya gabatar da shi ga abincin ya ba su bakin illa mar'atuhu ummu usayd sai mata shi ummu usayd sai wannan kuma gaban annabi sallallahu da tabbai ne ga ya mutum yayi amarya ya kira mutane su ci abinci ga amarya ta tashi tana ba su abinci ta dafa kuma ta doka tana ba su sai ce ballat wa fi riwayatin an qa'at tajjika ga wata riwaya ta soka tamratin wasu da binu fi tawrin ga wani kwano min min hijaratin na na dutse wato kwano ne kamar akushi haka mutu akwai akushin da ake yi da tasa akwai tasa takin abinci akwai roba yanzu misali to shi na dutse ne zai yi irin wannan dutse wani ci gaba ne kamar da tanda kamar dutse kamar laka ne aka yi da shi zai yi irin wannan kwano ne zai kuma wasu dutse ne daban yau akwai zobe da ake so a ta ahjarul karima da zuwa su ne ake ce mai ahjar ake ce mai amma ita ba za ka ji ba irin dutse bane wanda ka saba da shi yana da tsada ala kulli halin da ta ce wani kwano wani abin sa abinci na dutse minan laili tun da daddare ku ta ku jiya amaryar ta ji an ce gobe za a gayyato annabi da sahabbai ne za ka yana da kyawu wanda zai gayyato sai gaya mata cewa to gobe za a yi baki gobe za a gayyato suwa ne bai wa kawai ka zo mata da baki haka kawai sai ya ce falamma faraga nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ba'ani lokacin da annabi sallallahu ya gama cin abinci bayan ta kawo musu abinci ta ba su sun gama ci da annabi ya gama cin abinci dama tun jiya da daddare ta sa wasu da dino cikin ruwa ko kaga zuwa lokacin yayi ne ya taushi sosai ko amma satu lahu a ina ne fasakatu amma satu lahu sai ta dama mai dabino dabino cikin ruwa ya kwanci jiya yayi sanyi sai ta dama mai shi fasakatu sai ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam tashubuhu bidhalika da wata riwaya tahussuhu bidhalika ta kebanci annabi shi dai tan ba wannan ruwan na dabino shi kadai fa kanat imra'atuhu yawma idin khadimuhu mata teran nan ita ta yi musu hidima ta saka ba su abinci ta ba annabi kaza ta dama mai dunna ita yi musu hidimar cin abinci wahiyal arusu kuma ita ce amaryar ina fata mun fahimci dalili ne ko za ka yi halatta kina amarya ta hito tawa an gwane kawo abokin kuma ga yaci mutane sai mutu a hidiman abinci amma da sharaɗi ta cika wa'annan sharuɗan can ƙasa akwai abin abinda na hajar al-asqalani yake cikin fatawar bari kusan wannan ba ra'ayi albani ɗaya ne ra'ayin malamai haka suka tafi karanta muna can yake wakil fil hadisi qala al-hafiz qala al-hafiz bukhari eh, qala hafiz wa hadisi jawazu khidmat marati zawjaha wa man yar'uhu ولا يخفى أن محل ذلك عند عند عمل فتنة ومراعاة ما يجب عليها من الفكر وجواز استخدام الرجل امرأة امرأة في مثل ذلك وشرب وشرب وشرب ما لا يذكر في الوليمة وفيه جواز إيثار كبير كبير كونه في الوليمة بشيء دون مماعة imam eh, shek abin ibn hajar a cikin fatawar bari shahin bukhari na hadisin bukari ya ruwato shi sai ce wa fil hadisi cikin wannan hadisin jawazu khidmat jawazu khidmatil mar'ati zawjaha wa man yad'uhu ya nuna halaccin mace ta wa mijinta hidima da duk wanda mijinta ya gayyato a gida ta yi musu hidima وجواز استخدام ولا يخفى ان محل ذلك عند امن الفتنه باي قويوا تشوا wannan yana halitta ne in an amince mata kina an tabbata kina ba za ta hukuma kamar da shi ma shi kan su da albaniya fadi haka wa mura'at ma yajibu alaiha min kuma ta kiyaye abin da yake wajaba ga yadda nasu fitin kinta ya ga mana sharuɗa can baya yace wajaba duk sai jami'ar rajulin mura'atan mu fi mithli zalika sanan wannan hadisi yana nuna mana miji yana iya sa mata ta irin wannan aikin aikin gida yayi baki za ta dafa abinci yayi baki za ta dafa abinci haka yana halatta ko ya kasance miji ya sa mata tai ba wai dole bane mace ba ta wa miji mace ba ta wa miji aikin komai akwai wannan akwai wannan ra'ayin akwai malamai da adda wannan ra'ayi cewa mace baya wajaba ta wa mijinta aikin komai a gida ah, abin da ya halatta da aurenta shine jin daɗi da ita ba ta mata mai aiki ba yanzu waɗanda ke yaya ta wannan magana su ne agent na kasashen yamma cin duniya masu sun su wake gidaje sai a hure mace kunne cewa ba dole bane sai kewa mijin ki hidima ba dole bane sai mu ce to ko da akan mazhabar ba dole bane ba to aka yi ba ta yi ba in an ce ba dole bane ma mallamai ne cewa ba dole bane sai mace tawa mijin ciki hidima sun tabbatar da in sai ya fi lada saboda me saboda na farko matan annabi suke ne hidima sallallahu alaihi wasallam na biyu kenan na ɗaya kenan na biyu na na fa'ima Allah ya kara mata yadda tana shara tana nika da injinin nika tana aikin gida har sai da hannuwanta suka yi kanta radiyallahu anha wa arzaha sai da jikinta ya yi kura sai na ali bin abi talib da aka kawo ma annabi sallallahu masu hidima masu bayi sai kije inda baban ki samu mun mai hidima da ta zo ta iske annabi na da baki ta wuce ta shiga cikin gida ta fita ta fita ta tafi ta gaya mana wata riwaya ta gaya mana na Aisha da annabi ya gama ya wani ya ce duk Fatima ta zo mita zoyi aka gaya mai ya je gidan ya same su har sun yi bacci da daddare ya ce ya kawo ki tazo an ce kin zo gida kina da baki baki magana ba saboda tana da kunya na Fatima Allah ya kara mata yadda sai ta yi shu ta kafa gaya mai abinda abinda ta sai sai na Ali na Abi Talib ya ce ya Rasulullahi ni ce ta tafi kuma cewa ni ta tafi kagan Fatima na gidan take shara sai jikinta ya yi kura take nika da injimin nika kusa yin injimin na nika na dutse na da ko sai sai da hannunta ya yi kanta take aiki kaza sai da kaza sai ji ka samu bayi sai nake ta zo inda kake ta karbi bayi da za su taimaka mata sai annabi ya ce awala adullukum ala khairin min zalikum in gwada muku abin da ya fi bayi da za su yi muku aiki in kun zo za ku kwanta a shimfiɗar ku ku ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ya da bai gaya mutu bai ba ta bayan ba shi kafin mutum abbas cikin karatu suna da dawo da yake cewa zai yiwu abin da yasa bai ba ta ba domin dukiya ce ta gwamnati akwai wasu buƙatu na gwamnati da ya kamata a yi wata shi ba irin wanda zai ɗauki ƴaƴa ne kai amerika da dukiyar gwamnati ne an ce shi a shugaba gaba ɗaya ko ya kasance ƴaƴa suna hawan mota da tafi ta kowa kyau ba a akwai bayin ba babu su ba kuma akwai hidimomi da yawa na al'umma kenan kina ɗaya shugaba kawai sai a keɓance shi da wani abu da sauran yan talakawa ba samu ba gaskiya ku kawai a ci gaba kawai amma ga wani abu in gaya mai in ki to ke kuma na samu aljanna lahira kuma ga a gaskiya aka rawaito aka yi mutu ciyan talakawan da kowa da kowa ma yayi ya ba annabi sallallahu alaihi ba ba kowa kun kai ba sallallahu alaihi wa sallam don haka kaga na Fatima tawa mijinta aiki sannan ga yana mata tawa mijinta aiki annabi ya gani da ke don ne aka sa wannan mata aiki ba ina fata mun fahimce ko sannan yayan mata annabi sallallahu alaihi wasallam asma'u binti abubakar tana auren zubair bin al-awwam yin abinci gida sannan ita ke zuwa gona ta yi aikin gona sannan ta tsoko a kara ta tsoko abincin doki ta zo da shi da ruwa ka kawo ruwa gida kuma ta kawo abincin doki gida kaga duk wannan yana ta matan bai haka suka yi don kada wata da'awa da take fitowa da kasashen turai wanda take son ta wace family dama ana jin haushin family da akwai yanzu a kasashen turai yanzu babu family ba a aure a kasashen turai abinda ake single mothers sai kasance mace na ku ita ce single maza ce ita ce wai ita ɗaya uwa ita uba haka take alfahari ita kaɗai ce uwa ita ɗaya ce uba za ku tuna ana fawa ta ce kakki yadda miji ya dinga sa ki aiki ba don ki aiki ki zo ba eh ba don ki aiki ki zo ba amma ki san wasu malamai suna ganin wajibi ne ki aiki dalilin su shine matan annabi su ke aiki na na fara masu ita ke aiki da sauransu wasu kuma suna ganin ba wajibi bane amma in ki za ki samu lada wata a musulunci kada a rufe a ce a musulunci ba wajibi bane kamar a ce miki a musulunci ba wajibi bane ya azumin alhamis da attanin kamar a ce miki a musulunci ba wajibi bane ya azumin arfa ba azumi bane a duk gaskiya ba wajibi bane amma ana tawwa in ka yi zaka samu lada ba wajibi bane ka bada sadaka amma ana ta in ka bada sadaka zaka samu lada ba wajibi bane kai kaza zaka ba wajibi bane mace amma kuma yana halatta shine ibnu hajar radiyallahu anhu yace yace wa jawazu istikhdami ar-rajuli imra'atahu cikin akwai halaccin mutum ya sa mata ta hidima tun yi sai zalika ga irin wannan wa shubu ma la yusibu fil walima da shan duk abin da bai sa maye a walima zaka an kawo wasu ruwa kala da ma kawo yana halatta kun ga annabi ko an kawo wasu ruwa daban na dabino amma cikin jiya ko zaka yana halatta in dai ba jiya bace in dai ba abin da ya sa maye ba an zo walima ka kawo abin da ya sa maye amma kaga wani jus da baka taba sha ba sai bismillah ka sha alafi eh amma dai banda abin da ke sa maye sai ya ce wa fihi jawaz isaru kabiril qawli fil walima bi shay'in duna man cikin wannan akwai halaskin ya je walima a keɗa ce ga vip a cewa ne babba zo na zo na baka naka ba tare da wanda a tare da shi ba ga ya an keɓance annabi shi da aka ba ko za ka yi kaga ya tunda ni na malam suka keɓance shi da wani abu wanda ziba ba za ka ba ne ba ya halatta saboda shi ne babba aiko ga masha Allah tabarakallah ga ga ikhlasi ga masha Allah ga takawa ga iya jan baki kun koyar sai ya ja sana in fassara Za ka in ka in ka gayyaci mutane yana halatta keɓance wani babba ka cewa wannan abincin yayi yawa wannan mai kyau ne wannan kaza aje ma babba ba ya halatta saboda mai sarga annabi an gaito shi da sauran jama'a ta kebance shi ga inan suka tukefu hu bi zalika tana kebance shi ga wannan zaka wannan hadisin shine dalilin VIP ya je wajen walima ce ga gefen manya ga gefen ga gefin sauran baki sai na eh an gaita manyan haya duk wannan shine ana isaru kabiru qaumi manya ana kebance su da wani abu da ba kebance ana ba ibn hajar yace dalili shine wannan shine wannan hadisin ayi matsala ta gaba za ka dai wannan matsala ta koyi ta nuna mana cewa mace idan tana suturce da jikinta yana halarta ta fito ta ba abokan mijinta da suka shigo abinci amma sutura ta shari'a kuma an amince ma aukuwar fitina ayi algina'u algina'u wa zarbu bizirfi ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الزف فقط وبالجناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر وذكر الفجور ففي ذلك أحاديث الأول عن ربيع بنت معاوية رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي علي فجلس على فراشي مجلسك مني الخطاب للراوي عنها فجعل فجعل فجعلت جويرات لنا يضربن بالسفن wayan dafnat man kutila min aba'i jubna wayan jubna man kutila min aba'i yawm badar إذ قالت إهدامهن وفينا نبي يعلم ما da غدي فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين a matsala ta gaba 37 mana yace algina'u wa dharbu biddufi yin waka da bugun da kidin kwarya yana halatta in za a kai amarya aje da kidin kwarya duk shi ne wani abu da ya kama da ƙwarya yanzu wanda ake kiɗi wanda yake ya halatta a mata a lokacin aure wata akwai sharuɗa mata kuma lokacin aure su haka ya halatta su kiɗa su haka yanzu wanda ya daidai da shi ne wajen mutumin ƙwarya da ake yi su haka babu lafiya ɗauko amarya ko ana bukin kyawa ya kasance ana kiɗa ƙwarya Ya ce waya juzu lahu an yasma'a lin nisa'i fil arusi bi ilalin nikahi bi dharbi ala dhuffi faqat yana halatta gare shi yawa mata rangwame a lokacin amarci da su yi bugu su yi bugu da duk su yi kiɗa wannan duk ɗin amma shi kaɗai fa na farko ba ba namiji zo ne mata kiɗi ba ba ya kasance maza ne aka gaito ko kasance akwai maza da mata ba a'a wannan event ne na mata kaɗai kuma aka sa kiɗi na aka sa cikin kwarya shi ake yi ba wani kiɗi ake ba wa bil ginadil muba suna suna waka amma ta halal allazi laysa fihi wasful jamal waƙar da babu siffanta kyau ciki kai dace suna siffanta wani saurayin su ne namiji suke wa waka mai kyau ko suna siffanta jikin wata cikinsu da kyau wa dhikrul fujur babu kalamai na fajirki wa fi zalika hadisu a cikin na akwai hadisai da ke nuna haka wata hadisai suna nuna cewa halatta a bari mata wasu wasu su yi kiɗin ƙwarya kuma su yi waka a lokacin aure hadisi na farko an rubayya binti mu'awwal yallahu anha haƙalar an karɓo daga rubayi binti mu'awar Allah ya jira tana cewa ja annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dakhulu hina buniya alayya annabi sallallahu ya shigo lokacin da aka shigo da ni gidan aure na ya shigo fajalata ala firashi majlisika minni sai ya zauna a kan shimfiɗa ta inda ka zauna tana gaya ma wani ɗan uwanta da ke rawaito hadisi da gare ta dan inda ka zauna nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna al ne rawi an ha tana magana da wanda ke rawaito hadisin gare ta ta tace fa ya juwayratun lana na da dufi sai wasu mata 'yan mata a cikin gidanmu suka dinga bugun ƙwarya suna dungun duk wayan duk na man kusila min yau ma badr suna yabon waɗanda aka kashe na iyayenmu ranar badar wata iyayenmu an kashe wasu daga cikin suna zaka je yakin badar sai suna ta yabon su wani yi kokari an kashe shi yayin ta yaƙi da kun ga wannan ba siffanta shawo ba ne ba waka ta ba ce. in qalat hunna ana cikin haka to ga annabi ya zamna sai ɗaya su tace wa fina nabiyyun ya ma fi gadin kuma ga mu da annabi ya san abin da za a yi gobe faƙala sai annabi ya ce da'iha bihi ki ba wannan waka ta annabi ya san abin da gobe wa quli kun kunti taqulina bi taqulina ki faɗa abin da kike kika cewa daga farko wacan waka ta ki tafi farko ki cigaba gaba amma sai annabi ya sa abin da za a yi gobe qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah qul kuntu a'lamu al ghaiba lastaktartu min al khairi wa ma massani as-su' annabi Allah ce ka ce da na san gaibi da na yawaita alkhairi da sharri ba zai samu ba da annabi ya san gaibi da ba zai bari Hamza ya je yakin Uhud ba ba zai bari wani yana ce kun je kashe ku da ai da kada ku je da wani da wani ku yi zaman ku ba zai bari ba da abubuwa da yawa da ke nuna sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba kuma wannan ba na kasa bane da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam babba ne mai girma ne mai ɗaukaka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma Allah ya ce bai san gaibi ba shi ma ya ce bai san gaibi ba ga ya yan mata suna waka suna cewa cikin akwai annabi da ya sa abin da za a yi gobe su tuba wannan magana su ci gaba da maganar da kike a da asani hadisi na biyu da ke nuna halaccin haka an aisha radiyallahu Anaha, annaha zafat imra'atun ila rajulin min al-ansar فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان Ansar, لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو وفي رواية بلفظ فقال فهل بأستم معها جارية tadrubu bidduffi wato gani kuntu taqulu mala qala taqulu ataynakum ataynakum fa hayyuna la hayyikum laula dhahabul ahmar ma halat bawadikum laula hikatus samra ma saqalat azarikum ay hadisi na na gaba sani an aisha ta kabu daga aisha annaha zaffat imra'atin ila rajulin min al ansar cewa ta kai wata mata zuwa ga wani mutum na mutanen madina zuwa kai amarya kenan فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يا عائشة يا عائشة ما كان معكم لهون ما بقى يوم واسعة لا شيء لك أما ياك مزا أجكي قاوا ياك ما تكذن شيء أجواني أولي شيء إنه شوى أمر يالي أقول اللهون kunga annabi sun sa kashi lahau wata abu ne mai jaye hankali mai tsoke hankali amma ya halatta irin wannan wuri ki babu ɗin irin waƙen nan ɗan lahau ƙalar fa innal ansara yujibuhumul lahau al'ansaru mutanen madina suna son abubuwan wasa za ka yi kamata yanzu a kai amarya ya kasance an sa wani abu na nishadi da wasa wasi riwayatin bilabdi da wata riwaya da lafazin fa hal sun ma'aha jariyatan tabiru bibbuki wa tuganni ya ce. shin misa ba ku aika mata wasu 'yan mata ba ko wata 'yan yarinya da za ta tafi tana bugun ƙwarya tana waka tana dan bugu da duk tana waka qalat taqulu ma za kina na tafi tuni ta faɗi ya rasulullah qala taqulu sai annabi yace tace a atainakum fa ayyuna nuhayyikum laula adh-dhahabu ahmar ma hallat biwadikum wa laula al-qinqatu as-samra ma saminat azarikum sai annabi ya karanta wannan kace tunne musu wannan waƙar mana atainakum atainakum kace ga mu mun zo muku mun zo muku ga mun kawo amarya mun kawo amarya ba hayuna nu hayikum ku tarbe mu mu tarbe ku ku gaishe mu mu gaishe ku ku yan ɗan ɗan gida go ko suna ga muku amarya wala wala zahabul ahmar inda ban da zinari ja ma halat biwadikum da bata zo nan ba sai da kuka je kuka biya sadaki kuka kai kaza kuka kai kaza zaka sai da kuɗi kuɗi kuka kai kuka zo haka ku nuna murna mana walau lalhin atu samra inda ba don alkaman nan ba ja ta sham kenan ma sami nan a ku ai ɗan matan ku yan gudaren ku da ba su yi kiba ba ai duk kiban da wajen gani mun gane ko ne. sallallahu alaihi wa sallam annabi na koya musu waƙar ɗaukar amarya ya koya maka sanin Allah sallallahu alaihi sallam. ya koya maka ya fi ka sanin Allah ya gaya maka siffofin Allah ya je inda Allah ya karɓi sallah ya tsaya tabbata ka iya ya koya maka ya koya maka yadda ake bada zakka ya koya maka yadda ake aikin hajji ya koya maka yadda ake zama da makwabci ya koya maka yadda ake wa iyaye ladabi ya koya maka yadda ake wa yare tarbiyya kuma ya koya maka yadda ake aure da ladubba aure da ake biyan sadaki kuma in kuto ko amarya ya goya muku waƙar da zafin su kai amarya sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya cincinta a so shi siffofi na kammala annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da komai girman mutum annabi na iya mu'amala da shi wani mutum ya tsaya gaban manya kama kakata yake baya iya magana da su kuma ko ni a rantar mutum annabi na iya mu'amala da shi wani ya yi waye wadda zai iya mu'amala da bakauye shi yana ganin babban waye ne ko babba ne to annabi sassanan ya haɗa yana iya mu'amala da babba da ƙarami duk wannan fa ya koya wa mutane komai rannan yana cikin ya fita cikin an yi kiran sallah ya fita cikin madina yana yaro kawai sai ga wani yaro na hida akuya zai fashi fata sai ce kai ba haka aka fi da akuya ba sai ya sa hannu ne tsakanin fata da nama sai ya buga sai ya sance ce kaga yadda ake fi da akuya sallallahu alaihi wasallam kaga har da akuya koya mutane komai da yake a alheri sai ya koya mutane sallallahu alaihi wasallam sai yanzu ya koya waka doka amarya amma ya ce da kun ya ka kare ta waka sallallahu alaihi wasallam tayyib to yanzu da ku da wannan annabi kenan mawaki ne Allah ya ce wa ma allamnahu shirra wa ma yanbaghi lahu abun koya ba lokacin da suka ta sha'irun majnun sha'irun kazzab haka mutanen maka cewa mawaki ne makaryaci mawaki ne mahaukaci ta lati wa ma'allam na shi'ara ba mu koya mai waka ba wa ma yan bagi lahu kuma waka ba ta dace da shi ba shi ba mawaki ba ne su ga yanzu kuma ga wako ga bai suka ya za mu fassara hmm? akwai mai hansa? ya bai ganta ba ayat ko hadisi sai <laughs> ya za ya hada da tarihi hmm. na'am bismillah ta hmm. hmm, yi tsaye to ne yi kayi ne zuwa wani ƙa'ida ta saba ma wannan eh wannan bahari ne wannan ok ya yi ce na ce ai akwai wani na sa da cikin hmm. ba aiki an san wannan zata ka sai akwai mai wani an sa da bismillah masha Allah sai akwai waka mai cewa kuma wata wannan haka yake ai ba a haranta waka a musulunci ba shine annabi aka ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu amma yana da hassa ko wanda ke mai waka ko na ya yi wani ke mai waka da sauransu wata yana waka cikin masallaci sai na umar ya harare shi sai ce kada kuntu an shiru fihi wa fihi man huwa khairun minka yanzu yana waka cikin masallaci na ko wanda ya fika alkhairi cike akwai wako kida aka yi ma na littafai na karatu na ilmi alfiya alfiya da sauransu da kuma nazam ibn ashe da sauransu ayi na farko dai wako inda annabi ke yi bai tukan da aka rasuwa ba su cika ka'ida ta ta buhur na waka na biyu ba a ce ma mutum mawaki don ya yi waka baiti da baiti biyu mun fahimta ko har yanzu ba mawaki ba ne idan rigar ka take ce sai ka sa tela ka ɗinke ba za ka wa a tela unguwar ka tace akwai tela makwabci na aya cewa haka nan ba a cewa in ka yi ka yi tsinki tuwayin ka so ɗaya ba ka zan tela ba tela shi ne wanda ya zamna yana tsinka tuwayin wanda yana tsinka tuwayin wanda yana tsinka tuwayin wancan don haka don waka baiti ya baiti biyu baiti uku ba a ce ma mutum ba a ce ma mutum mawaki don haka annabi sallallahu ba mai waka ba ne zaka dai wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam muhalla shahid cikin wannan hadisin yace inda kun aika wata yarinya tana bugu da duk kuma tana tana waka asali hadisi na uku da ke nuna haka أن النبي عنها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون وأهدي لها أكبش يبهبهد في المريد ويبكى المريد في المريد ويبكي في النادي ويعلم ما ويبكي في النادي ويعلم ما في قلبي وفي رواية وزوجك في النادي وزوجك في النادي ويعلم ما في قلبي قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في قلبي إلا الله سبحانه وتعالى الثالث حديث نوف أيضا anha aidan daga anana Aisha kuma Allah ya mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sami'a yuwannuna fi annabi ya ji wasu mutane suna watsa a amarya sun doko amarya ko kuma an ganci wahum yaquluna suna cewa uhudiya lana akbushun yubahdina fil mar fil marbadi badi yake marbadi ba ya umbace ba umce fil marbadi wa uhudiya lana asbushun an ba mu kyautar wasu raguna karu yubahdina suna kai da kawo filmar badi ga turke inda aka ɗaure su wa hibbuki fin masoyin masoyinki ga yanan zamme cikin tare da mu ya alamu ma fi gadi ya san abin da za a yi gobe wa fi riwayatin da wata riwaya ta kai wa zaujuki suna magana na Aisha mijinki ga yanan fin nadi a inda mutane ke zama ya alamu ma fi gadi ya san abin da za a yi gobe قالت سنن عائشة تشي فقال رسول الله صلى الله عليه babu wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah subhanahu zaka duk wannan da ya nuna cewa yana halatta a yi waka yana halatta a yi kiɗi irin na ƙwarya a lokacin da duk a lokacin ɗaukar amarya wannan lokacin ɗaukar amarya wannan ga ba ga maza ba wallahu ta'ala ala hadisi da hudu an amir ibn sa'ad bajari radiyallahu anhu qala dakhaltu ala qanus ibn ka'ab wa abi mas'ud wa dhakara salisa ذهب علي وجواري يضربن بالدب ويغنين ويغنين فقلت تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قدر خسرنات العرسات والنياحة عند المصيبة وفي رواية وفي البكاء على الميت في غير في غير النياحة a rada hadisi na wanda ke nuna yana halatta a lokacin da aka ɗauko amarya ko ake bikin amarya a yi bugu ƙwarya ko a yi waka an amir bin sa'ad bin bajali radiyallahu anhu qala ko tabi'i ne yake cewa da kalku ala qubata bin ka'abin wa abi wanda kara dakara ya ce na shiga wajen sahabbai guda uku da qurra bin ka'ab da abi mas'ud al da wani na uku zahaba alayya na namanci sunanai wa jawari yabruna bizzufi wa yudannina ga 'yan mata suna kiɗin duk kuma suna waka fakuntu sai nace tuqiruna ala hada kuna tabbatar da haka ana irin wannan gaban kuna karewa wa antum ashabu muhammadin sallallahu alaihi da kuma sahabban annabi muhammad kuke sallallahu alaihi wa sallam qalu sai suka ce innahu qad ukhfifa lana fil aqtati an yi muna rangwame a lokacin angu a lokacin amarki cewa ai irin wannan والنياحة inda المصيبة da kuma kuka wanda babu boda ko hargowa in musiba ta samu mutum don shi wafi riwayatin ga wata riwaya wa fil bukai kuma ai muna rangwame mu yi hawaye mu yi kuka alal mayyiti idan aka yi muna mutuwa min gairi niyahatin ba yi da boda ba ko hargowa don shi wancan niyaha boda ko hargowa amma can farko ka fasa shi da kuka wanda ba na boda ba ko hargowa haka yana halatta ga ya sabon manzo Allah sanar guda uku wani ya shiga inda suke sai iske yan mata na waka suna kiɗin don sai ke ku sabon manzo Allah sanar kuna tabbatar da haka watan wannan abin kyama ne ga mutane duk wanda ya gani zai sa abin kyama ne hawu ne babu bane da ke kusantarwa ga Allah babu bane da to amma duk suka ce an yi muna rangwame mu yi shi lokacin da ake amarci lokacin da ake ango lokacin da za a yi aure da kuma kuka da mutuwa in ba a yi harguwa ba dama ita haramu ne harguwa wajen mutuwa wayo Allah na mutu na lalace da ke shi ne babu kyawu amma dan mutun ya rasu yayi hawaye dan mutun ya rasu yi damuwa da bakin ciki mun karanta karatu ya Abi Dawud na Alhamis din nan da kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Rawaha da Jafar bin Abi Talib da Zaid bin Haritha sun rasu jalasa fil masjid yu'rafu fi wajhi al ya zama cikin masallaci ana ganin alamun damuwa a fuskar shi duk ya damu akan cewa ya rasa habbai guda uku wajen yakin mota zaka ka yawa mutum rasuwa ya kasance yana nuna damuwa yana nuna bacin rai wannan ba laifi bane abinda Allah ya fi shine hargowa da goda da cewa wanda ke taimakon mu ya tafi kuma bacin Allah shi ke taimako al-khamis hadisi na biyar an abi bal yahya ibn sulaym qala qultu li muhammad تزوجت امرأتين تزوجت تزوجت تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منها صوت منهما منهما صوت يعني دفا فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدفع طيب الخامس حديث نبي عن ابي بلج يحيى بن سليم قال an kamo daga abubuwan jihar bin sulaim tabi'i ne yace qultu li muhammad ibn hatib na ce ma wani sahabi da aka ce ma muhammadu ne na ce mai tazawar sumra a taini na auri mata biyu ni aura wa ma na fi wahidatin minhu ma sautun ni dubba ni ban bar ya kai wani kidi ba cikin su su biyu duk ba wanda ya bar kai min kidi kidi fa qala muhammad yallahu anhu sai muhammad bin hatib wannan sahabin sai ga mata biyu ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace faslun ma bainal halali wal haram abinda abban banci tsakanin halal da haram as-sautu bin dufti bugun ƙwarya ko bugun dufti abinda abban banci tsakanin halal da haram mutumin da zai zina da mace bai bari abu ga ƙwarya a tsantahi to saki fito a ki fito in ta zo ka sassaɗa ka shiga amma da kaji ana buga ƙwarya to halal ne za a kai ta inda namiji ne za a kai ta ba kuma abin nan da wancan na same shi a hotel shi ne za a je a yi amma shi wannan da an kira ƙwarya an san wannan halas ne za a je a yi in ba kira kwarya ne ba cewa kai a sassaɗa a sassaɗa kai ta yin kowa ya gani shi ne annabi ya ce alfasu ba bai nan halal wal haram da abban bambanci tsakanin halal wanda za a je a kai ta tsaye halal wal haram da haram a sauti biddufi sauti a jikin kwarya na sa zai cewa eh, yanzu ana haɗin kowa ma ya ji ba abin kunya ba ne kowa ya zo ya ci cewa za a kai ta gidan maza gidan namiji za a kai ta kuma halatta ne kawai to shi shi ne bambancin ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai asadi asadi a'lanun nikah Hadisi na shidda wanda ke nuna halarcin irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'linun nikaha ku sanar da aure ku sanar kowa ya sani don haka kaga an zo ka amma haka ana wannan wannan kitin kwaryan ko ana wani abu abu ne da mutane za su ji ko wucewa ta unguwa zaka ce wannan gidan akwai amarya ko cikin wani kaji cikin kwarya ya yi yawa ko yanzu zaka ce wancan gidan akwai amarya to annabi ya ce a sanar da aure zaka irin wannan yana halarta. ba daidai bane mutum ya yi kokarin hoda irin wannan da sunan ustazanci da sunan ba daidai bane ita sunna biya ake abin da ya zo biya ake yi ba cewa aka bai in yi kokarin yin nau nau ishtihadi in yi ba ka a fahimci abin cewa duk abin wahala ne abin tsanani ne abin ne tafi ba haka ba ne kawai abin da ya tuzgo ne wanda an karwaito ne wanda annabi ya ce ai ne wanda Allah ya ce ai ne wanda annabi ya ga ana yi ne wanda sabai suka ga ana yi ne in kai kana ganin ai wannan wasa ce wannan shirme ne to haka aka shar'anta shi wanda suka sanata su ci wanda suka ce ayi shi sun fi ka hankali sun fi ka sanin abin da aka ce kuma nasu ake yi na bi naka an yi kuskure zai haka wasu mutane suka da kansu ga wasu al'amura na addini don shi Allah ya ce wallazi khalaqal mauta wal hayata take liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce ayyukum aktaru amala ba ba so ake kawo wanda ka yi mai yawa ba abinda ake so ka yi mai kyawu wanne ne mai kyawu wanda ya daidai da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa muke same na wa a kwana to kila ne kamata mu dakata a yau abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe mu satan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke yi ansawa tambaya ta wata ce ala kara malam imani da ikhlasi to ala malam addu'o'in da ma karanta ta sun yi gabata shin dole sai wurin wani ma kawai ake karanta su ko kuma duk wanda ya baka abinci ka ci za ka iya karanta masa wani addu'o'i duk wanda ya baka abinci ka ci kana iya karanta ga kawai na walima ne kawai barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa fi khair wannan ana karanta ma ango mala'ika. Wa asara طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ana عليكم الملائكة وأنا duk wanda ya baka abinci. Irin إرن إرن يا إيه Allahun matsin mana samana wasu iman sakana irin shi duk ana karanta madu wanda ya baka abinci ba dole ba ne sai a ango wallahu ta'ala ala. Tambayar ɗan gini shi idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ‘ya'yansa ba su iya ci gaba da cin abinci ranar ko kuma dole su araba zamu. Eh za su iya ci gaba da cin abinci wanda suke bukata kafin raba. Idan mata ya bari da ‘ya'ya kuma cikin ‘ya'yan akwai namiji to kaga in bai bar iyaye ba iyaye na ka gado ne duk wanda ya rasu yabban mata da ‘ya'ya in ɗayan ‘ya'yan akwai namiji to iyaye na ɗaya ka gado ne in ko da ya rasu iyayen sun rasu su biyu da uwa da uba su babu mai gado sai su kan su za ka su ce. yana da kyawu a raba a ce kowa ga nashi tun da ko a rayuwa yana halatta yana waje ba a yi adalci tsakanin su gayar kacce tun da kowa ɗaya uba ɗaya ne bai a game dukiya a ta kaza a raba a san kowa nashi ne a yi mai sana'a da a yi in ajiyewa da a yi komi da a yi wallahu ta'ala a ala wanda ne shawar lafiya da ala ko ya halatta in haɗa kafaɗa da liman a cikin sallah kuma idan ya halatta warge zai zan e ya halatta haɗa kafaɗa da liman wannan kaunan wahidan shine idan mutum ba sun ce kaunar wahidan babban da inda hanafiya idan kuna sallah ku biyu idan kuna sallah ku biyu ana haɗa kafaɗa da liman watan ka tsaya gefe ne dalili ko hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim shi Allah bin Abbas ya na shiga inda Annabi sallallahu alaihi da daddare yana sallah sai ni tsaya gefen dama ne hagu ne sai jariyan ya shirin gefen dama ne kaga yayi kafada da kafada da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam gidan su Anas sai sallah shi ma hadisin cikin sahih bukhari ya jera da shi da Anas mata suna baya shi ma wannan ya jera da shi da Abdullah bin Abbas maimuna tana baya mata shi sallallahu alaihi wa sallam Don haka yana halatta wani gefe ake tsaya gefen dama inda hana inda hanafiya ana ana dan jawowa baya ko mutum biyu suke ana jawowa baya na biyu idan koina ina ya cika babu ko ina sai inda liman to shi ma yana halatta sai a ciwo a jera da liman a yi ta tare daidai da liman na uku yana halatta a jera da liman idan dun mata ne idan dun mata ne mace ke ba sallah suna daidaitawa a tsakanin su ba za ta shiga gaba ba to haka saurare da liman ke shi ake daidaitawa da liman wallahu ta'ala Wannan wanda yake cewa mawada Allah yana halatta a kone titis na Ƙur'ani domin gudun iska ya ɗauke shi eh yana halatta abinda aka ruwaito daga magabata kamar da Sheikh Muhammad bin Salih Usaimi yake cewa game da Qur'ani wanda yake ga ya an ba amfani da shi wanda yake ga fefofi ne sun yage ana kuma shiga cikin najasa abubuwa guda biyu aka ruwaito daga magabata na farko konewa yana halatta a kone na biyu kuma binnewa turbaɗewa yana halatta a turbaɗe sai dai sun fi son turbaɗewa akan akan akan konewa saboda wata ran kwan kone fefa ana ganin rubutun kuma kwa wani paper su tukatun su a gaya za a yi da tukar tunda tukat wata kirki da suna Allah ko ita kuma sai an koma kuma an binne ta wallahu ta'ala Allah wanda ce Allah kara da lafiya da mutan kwana to Allah malam ina so a yi bayani game da gashi da namiji ke bari kan shi sannan ah, da kwalli shi yana halatta namiji ya shafa kwalli kuma ya bar gashi kan sa domin na ji wasu suna cewa wai haramun tsayi da farko magana gashi annabi sallallahu alaihi wasallam namiji ne yana barin gashi ne sai ya kawo ga safada annabi sallallahu da yake shaci gashi yana raba gashin kai ne biyu sai gefe na farko ya yo gefen safada gefen farko ya gefen safada sai da tsaka sai ya bar wani tsakiya ana gani inda babu gashi ina fata mun fahimta ko tsakiya ana gani shaki ma alfar sai a gani yana haske yana wasiya ya annabi sallallahu alaihi yana gyara gashi yana kula da gashi sosai kaga ya halatta annabi gashi ne zuwa kafada kaga sai ba za ka bar naka kai kafada ba ko mata yau ba kowa ke da gashi kafa da zai ba zai ba ba zai ba ba ba hali sai ba kun ga annabi sassa ya bar gashi haka sannan ya ga wanda gashi bai kula da shi ya ce ko ka aske ko ka kula da shi shi gashi muhimmanci ga hada sai da yawa kai maganar gashi cewa a kula da gashi a wanke gashi a shace gashi hatta gashi tace gashi sai da zo a bukhari da muslim kana yujibu sai fi tarajjulihi annabi sallallahu yana son yana son ya damanta wajen shaci gashin kanshi in ya tashi shacewa sai ya fara shaci dama su ya shaci hagu don aka barin gashi yayi yawa idan ana kula da shi halas ne a ainihin musulunci sai in ka bari domin koyi da wani kafin wani kafiri ne yanzu ke wannan tayar ka bar shi to wannan koyi da kafiri ba ya halatta amma ka ce gaba ɗaya haramun ne kuskure ne har yanzu akwai masu suna koyi da annabi sallallahu alaihi sai da kila garin ku ba a saba ya haka ba sai ka na da mutanen garin ku garin mu ya ganka da gashi da yawa ana iya cewa kaza to saboda ka a ce ma kaza ina baka shawara amma ka ce haramun ga abinda annabi ya yi sahabbai sun yi ka dan wuce iyaka da yawa ba a haka ne tambaya ce ta biyu sai kwalli kwalli halas ne hadisai sun zo game da umarnin sawa amma ba su inganta ba duk hadisin da ya umarni cewa wanda ya sa kwalli zai samu kaza dukkanin su bai su inganta ba akwai wanda suka inganta na umarni shine a mitunan kwallin nan ismi akwai hadisai na ismail wanda sun inganta ismail wani kwalli ne yana nan na madina da ake saiwa annabi ya ce yana kara gani yana sa gashi ya fito da sauransu in ba ismail ba nau'in kwalli to sauran kwalli gaba ɗaya halas ne kawai ana a shafawa in ba ka so ka bari in ka zo suna shafawa inda baka bari amma dai babu lada ga shafa kwalli in ba ismail ba shi akwai lada a shafa shi dole annabi ya yi umarni da shafa shi kuma ya ba da shawara wallahu ta'ala wannan ke shafawa rikon hamsu da Allah ya kara malamin imani da lafiya ka tura shi abin sai Allah kara malam imani da lahira ya ce malam ya halatta mace ta yi sallah ka kafafunta ba sa ma na kafafunta a waje eh, mace bai halatta ta yi sallah ba kafafunta a waje da zuwa magana kafafunta da safa ba kafafunta a waje in ta sa wani zane ta rufe ko wani skirt wanda ya rufe gaba daya ko wata doguwar riga wadda ta rufe ko hijab wanda ya rufe to yana halatta sai kalla amma kan ya kasance cewa kafafunta suna farewa in duk ba ta yawa sai ta sa safa ta huta ta riga ta rufe wannan yana daga cikin dalilin masu cewa lalle sai a rufe hufta a musulunci sun ce addinin da ya ce a rufe tafin kafa a rufe bayan kafa da tafin kafa da fuska wasu kyau suka ce babu shakka cewa fuska ta fi kyau don ka duk addinin da ya ce a rufe kafa to zai ce a rufe hufta wallahu ta'ala a'lam. Yana da kama shi ta take cewa malam na kasance mana ta kasance tana al'ada duk kowane wata lafiya ba ta tangarta amma wannan wata da ake ciki sai ya zo da canji a cikin wannan watan ya kasance yana zuwa da safe ma'ana jini ya zo da safe ya ɗauke ya sake dawowa da daddare ya take cewa ya halarta in ci gaba da yin a ah, yi wanka in ci gaba da sallah ko kuma zan jira sai kwanaki na sun shiga tsaye wannan ƙa'ida ce mai kyau da ya kamata mata su sani a bada jinin haila ba dole bane sai ya yi ta zuba har kwana uku in kwana uku kike ko ya ce zuba har kwana biyar ko kwana bakwai in kwana bakwai kike a'a duk lokacin da kwanakin shi ne ko ya zo ya ɗauke ba za ki yi sallah ba ba za ki yi azumi ba duk abin da mai haila ba ta yi ba ke ba dole ba ne haka in ya zo yau da safe ba ki koma gani ne ba misali kwana biyar kika kina al'ada ko da ki al'ada eh, kwana biyu kwana na uku da ya zo da safi ba ki koma gani ne ba sai da daddare ba za ki sallah azhar ba ba za ki yi la'asar ba ba za ki magana ba za ki isha'i ba kuma ba za ki ranka ba da ki gane tun jiya da daddare ba ki koma gani ne ba har yau da sallah azhar ba za ki yi ba sai kwanakin ki guda biyu sun cika inda kadai ake cewa ta yi sallah sai in yayi yini da daddare kamar da ibnu qudama yake cewa cikin almuguni in yayi yini da daddare cewa ya tsaya su wani ana hanka abinda muke ce mai yau da yayin na yau awa 24 in ya ɗauke awa 24 za ki iya fara sallah amma in ya ɗauke awa 24 ba cikin kwanakin ke ne to ba za ki ba za ki ci gaba da sallah ba wallahu ta'ala alam to nan yake cewa mala ayi hakuri a an samu wannan tambayar Allah ta mutane yace ne matsayin binding da ake yi don sayan wasu kayayyaki mutum kuna provider ne wasu bayan eh, haka mutum to da ake ci gaba da yi. wani a ake iya ce za a yi da bidin bidin ke bidin ne za a yi da kwasitin ɗin wani amma daga baya duk wanda ya ce wannan bidin sai a sayar masa ma'ana ba mutum ɗaya kawai zai za a sa kuɗi ba za a sa kuɗi ne jama'a duk wanda ya kai wannan adadi da sama masa ne halaccin wannan addinin ban san ban san wannan bayanin da ya ba ma bidin ko ya san bidin bidin halattu bidin da larabci yana kimai muzayada malaman fiqh sun yi magana ta cikin littafin su cewa shi yana halatta yana halatta ana nan ana yi wanda ya Saudiya yana ganin masu shagon zinari in mutum ta so ana bayan shi ta takarda a ci za a yi bidin na zinari a shago kaza karfe kaza karfe kaza wani yana halatta amma wannan bayanin da ya dogo za a yi da fasikin kuɗi ban sani ba amma abinda a bidin shine wa zai sai wannan hanset nawa aka saya sai daga sai wani ce na saye naira ɗari sai ce ɗari ɗari ɗari ɗari sai wani ce ɗari biyu shi ke nan yadda mai ɗari ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu sai wani ce ya saye ɗari uku sai ce ɗari uku ɗari uku ɗari uku wannan yana halatta ya kai ƙarshe aka ce ɗari biyar ya tsaya babu mai ƙari ya eh, yi to an sallama ma ɗari biyar wani yana halatta amma ba ba wani bayan da ya yi ban fahimci bayani wani shakka mai bidin da turanci shakka mu zaya da larabci sai eh, tambaya ta kashi eh, to tambaya ta ta kashi wannan ya an duk bayanin da kai ka zo ci abin da tambaya shin wai halitta mutum ya kai abokansa maza gidan su ci abinci eh mana eh, in ba barka ya yarda in ba barka ya yarda yace malam shin yoshe ne halatta namiji wa da mace ya yi waya da mace lokacin da aka samu network tuwa na kalla mu now wanda aka yi kan nuna ranar da ba insha Allah ta magana da shi ta rubuta ta rubuta next week وش وقع؟